العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أما بعد بينك يوم أمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan rana mai albarka a wannan masallaci mai albarka na wannan gari na gumal. a cikin wannan karatu na bulugul maram min adillatil ahkam wanda imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya wallafa a yau muna 26 ga watan zulqa'ida hijira 1400 da 32 daidai da 24 ga watan goma miladiya 2011 wannan shi ne darasinmu na ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu muna cikin kitabul wudu satin da ya gabata hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kama na hadisan da suka shafi facewa bayan an farka daga bacci da kuma wanke hannu gabanin ajirmi ya cikin kwanan alwala sannan kuma ya kama na hadisin tsatsepewa tsakanin 'yan yatsu da shakarwa da facewa a yau insha Allah ta'ala ina zaton zamu tashi kan hadisin Usman haka yake ko qala al-hafiz rahimahullahu ta'ala wa an Usman radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu akhrajahu at-tirmidhi wasahahahu ibn khuzaima hafiz ibn hajar ce wa an usman an karbo daga usman radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ko kace ya kara masa yarda a nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i ya kasance yana tsatsefe gemun shi fil wudu'i a wajen yin alwala wannan hadisi akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ne ya fitar da shi wa sahaha ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta shi wannan hadisi da al-hafiz ibn hajar ya kawo hadisi ne da imam at-tirmidhi ya rawaito shi tirmidhi sunan shi abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi tirmidhi sunan gari ne nisba ce zuwa ga garin su tirmidhi ko tirmas shi yasa ke ce mai a tirmidhi amma sunan shi abu isa muhammad ibn isa in ka ji an ce a kharaja hu tirmizi an yi shiru ana cikin litta ana nufin a cikin littafin sa sunan yana da littafi da ya shahara da suna sunan tirmizi yana nan ana sai da shi a kasuwa ko kuma a ce aljami wasu sun ce shine sunan da tirmizi na da mai aljami to koma dai wanne ne inda ka ji an ce a kharaja hu an yi shirutu a wannan littafi ake nufi wanda da za a koma cikin wannan littafi yayi babi babu ma ja a fi taklilin lihiya babin da yazo yake magana a akan tsatsefe gemu anan ya kawo wannan hadisi za ga ya kawo hadisin ta hanyar wani rawi da ake kira Amir ibn Shaqiq ya ji wa hadisin daga Abi Wa'il Abi Wa'il shine Shaqiq ibn Salama daga Usman radiyallahu anhu hakanan wannan hadisi Imam ibn Khuzaima ya fitar da shi kamar yadda hafiz ibn hajar anan yace wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta shi ibn khuzaima shine abubakar ibn khuzaima ya zo bayan su tirmizi sun wuce shi daga bayan su ya zo yana da littafin shi shahararre wanda ake kira Sahih ibn khuzaima ko wanda ya shahara da Sahih ibn khuzaima cewa wasu malamai sun ce ba a same shi gaba ɗaya ba abinda ya iso gare mu ba cikakken littafin ba ne littafi ne mai ɗimbin fa'ida shi ma an buga shi duk da bai kai shaharar sunan tirmizi ba ba lalle ba ne ka same shi a nan a kasuwanninmu amma a manyan birane na musulunci kamar irin saudiya ko kuwait ko sauran birane za ka same shi ana sayar da shi ko masar sahihu bin kuzaima in ka ji ce wasahu bin kuzaima ana nufin a ya kawo shi a cikin wannan littafi na shi shi ma ya rawaito shi ta wannan hanya din hadisi ne malamai suka ce an dubi hanyoyin shi da yazo an tattara hanyoyin shi wasu malamai suka ce hadisi ne hasan wasu suka ce hadisi ne hasan wasu ma suka ce sahihi ne kamar ibn hibban muhammad ibn hibban al-busti ya inganta wannan hadisi kamar ibn khuzaima kamar imam al-hakim kamar ibn al-mulaqqin shi ma ya ce hadisi ne Hassan. ya kawo masa shaidu wasu ruwayoyi da suke nuna cewa manzo Allah na tsibige mu ya kawo wajen riwaya goma sha biyu amma duka riwayar kowace malamai sun yi magana a kanta duk hadisin da ya zo kan tsibige mu daga annabi sallallahu alaihi wasallama duka hadisan da suka zo ba wani hadisin da ba ba, ba suka a kan shi sai malamai suka ce to an tattara waɗannan hadisan za su iya zama hasan hasanul lighairihi ko sahihul lighairihi wasu malamai kuma sun za'afa wannan hadisi kamar ibnu abi hatim babban malamin hadisin nan yana cewa la yasbutu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi takhlilil lihyati hadithun yace ba wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka an nakalto daga imamu ahmad ibnu hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a shi ma yana cewa ba wani hadisi da ya tabbata da haka dai waɗannan wannan hadisi an yi saɓani wajen inganta shi da ba'a fashi amma wanda ma suka inganta shi ko suka ce Hassan ne sun haɗa hanyoyin shi ne kamar shek aziz ibn abdullah bin baz rahimahullahu ta'ala yana cewa wal haqqu anna ahadith at-taqlili yashudd ba'daha ba'da hadisan da suka zo kan tsibige mu magana ta gaskiya sashen su ne yake karfafa sashi ma'ana kowane hadisi shi daya bai da karfi amma in ka da wancan da wannan da wannan sai ya ba sai su ba juna karfi sannan suna nuna cewa tsatsifewa din sunna ne jira cewa manzo Allah ba ko shi yake ba kamar yadda zamu je da haka dai zamu iya cewa aqallu taqdirin wannan hadisi hasan ne in muka cire maganganun wanda suka za a fashi sai mu ba hadisin Usman ibn Affan bayanin shi ya dan gabata yana cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yukhallilu at-takhlil shine idkhalul asabi fiha inda ghasliha takhlilul lihiya wasu malamin suka ce shine ka shigar da yan yatsunka cikin gemu yayin wanke ta ka shigar da yan yatsunka kamar kana tajewa da kum wasu ka ce a takhlil shine ka ɗebo ruwa a hannunka ka sanya karkashin ka ta yadda gemun zai ji ko ina ya kai ko ina wannan shine ma'anar yukhallilu kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fassara ma'anar wannan hadisi ya zo a cikin hadisin kana yukhallilu lihiyatahu to me allihiya labazin allihiya bi kasrin lam shine gashi sananne da yake tsirowa tunda kan wanda yake tsirowa ta gefen kumatu har kan wanda yake tsirowa karkashin haba magana rajiha a gurin malaman lugha duk ana kiran nan lihiya da aka saje ma gemu ne wasu suna daukan cewa gemu shine gashin da yake fitowa karkashin haba wannan shi ma gemu ne sannan wanda zai tuwo a gefe shi ma duka ana kiran shi gemu to annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce yana tsatsebe wannan gemu din idan ka bi sira annabi sallallahu alaihi wasallama da hadisan da suka sifata annabi sallallahu alaihi wasallama za ka samu babu wani littafin sira da zai bayanin sifar annabi face sai ya ce yana da gemu babu wani littafin sira da ya ce manzo Allah bai da gemu bal gemu ma game da alkur'ani ya nuna hatta annabawa ma suna da shi ga annabi harun me yake ga annabi musa la ta'khud bi lihiyati kada ka kama gemu na suna cewa gemu alama ce ta rujula alama ce ta maza ta cewa mutum namiji ne kuma ado ne ga namiji shi yasa idan ka rubu dimbin hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama in ka tattara suna ba da wajabcin barin gemu suna kuma nuna haramcin aske gemu dan manzon Allah yana cewa ku cika gemun ku ku rage gashin baki ku saba wa yahuda da nasara ku cika gemu ku aske gashin baki kuma tana sifata manzo Allah kana kassal lihiya har ma a wata riwaya sahabbai suna gane karatun annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar azhar da al'asar ta hanyar mammotsawar gemun shi su suna sahun baya shi yana gaba amma sun ga gemun yana motsawa kaga alama gemun yana da yawa kenan kana suke fahimcin manzon Allah yana yin karatu tunda yana motsa baki to wannan duk in ka bi fira haka zaka gani shi yasa babu wani malami da zai ce maka manzo Allah bai fito da gemu ba sai dai koyi ma tawili ko ka ya ce ba irin na suwana ba ba amma dai zai ce manzo Allah yana da gemu aqallu taqdir matsayin da zaka ba gemu aqallu shine ka ce sunna ne shine aqallu wasu sun san sunna ne amma suna ganin ai da sunna ne za a iya bari za a iya ajiyewa to amma magana rajiha wajibi ne ajiye gemu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yukhallilu lihiyatahu da wannan hadisi wasu malamai suka kaba hujja kan shara'ancin tsatsefe gemu a alwala idan gemun yana da yawa sun bambanta idan gemun kasif ne mai kauri ne mai kauri shine wanda fatar da ke kasan ba ta bayyana in ka kalle shi ba za ga fatar wannan batu ya zama kasib suka ce za su tsife shi amma in habib ne gemu ne habib wanda ana ganin fatar suka ce wannan ba ba bane sai an tsife to amma sun yi sabani wajen wanke abin da kuma yi kasa na gemu kun san mu nan a rainayin halitta mu ba mu da gashi in ka kalli mutanen Pakistan ka kalli irin mutanen Afghanistan sai ga mutum ka girme shi yana dan shekara 20 kai kana 35 40 amma shi gemun shi kirji saboda su Allah ya ba su gashi fiye da mu shi san ana magana gemu mu sai dai mutum ya kalle saboda bai mu ba a ba a tsaye da gemun shi sa koya mutum tsaye da gemun sai zama abin kwatance inda yana unguwa dama kamar shi kadai ne ko su biyu ne masu gemu yana wani guri kamar shi kadai ne da an ce wannan mai gemu shi kenan kowa ya gane shi amma in ka je a dage mu ba zama kamar su kuma barin shi shine al'ada in ka je irin Afghanistan da Pakistan baka iya gane mutum ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane wai ta gemu saboda su kowa yana da shi da ya ga wanda bai da shi kamar rawani ne a gurin su kun je an kai wani hari da rawani aka aka sa bomb din saboda ba wanda zaka zo ganshi ba rawani kamar mu ne da hula kaga ba zaka zo gurin taron mutum da hula ka ce cire hula ka ba zaka shiga da hula ba to haka gemu su ma yake a gurin su to da haka suke sabani gemun da yi kasa wanda kamar gemun da zai ka zuwa kirji wasu suka ce ba wajibi bane sai an wasu suka ce za a wanke wannan gashin da yi kasa suka ce ba lallai ba ne amma dai magana wadda ta bi inganci ba laifi dan an wanke domin yana cikin abin da ake muwajahar mutum da shi kuma Allah ce fasilu wujuhakum da abin da zaka fuskanci mutum da shi suka ce ya shiga cikin alwajihu to abin da ya bi inganci dangane da gemu sunna ne tsitsibige mu a alwala ba wajibi bane ibn al-qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad yana cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam yukhallilu lihiyatahu ahyanan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsitsibige shi wani lokaci walam yakun yuwazifu ala zalik bai zama yana dawama akan haka ba da haka ba wajibi bane tsitsibige mu in an tsefe an kyauta in ba tsatsife babu laifi almuhim dai mutum ya wanke fuskar shi ko ina ruwa ya taba ta don haka wannan hadisi kama alhabis ibn hajar ya kawo shi anan don ya nuna mana cewa mustahabbi ne tsefe gemu ba wajibi bane ita ce magana da tafi inganci tunda manzo Allah baya yi koyo shi ke sa an karuba hadisan da suka sifata alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin hadisin Usman ibn Affan wanda ya gabata da hadisin Abdullah ibn Zaid da hadisin ali bin abi talib da sauran hadisai za ga yawanci ba sa magana gemu ba wai dan manzo Allah bai da shi ba saboda wani abu ne da yake ba wajibi bane to wannan shine wannan hadisi da muka karanta sai malai ce wa an abdullahi bin zaidin an karɓo daga abdullahi bin zaid radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace innan nabiya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallama otiya bi sulusai muddin an zo masa da ruwa kaso biyu cikin uku na mudu na mudu ɗaya na ruwa an zo mai da kaso biyu cikin uku na mudu ɗaya na ruwa fa ja'ala yadluku zira'aihi sai ya dinga cicciuda yan zira'in hannunsa tsintsiyar hannunsa da ruwan yana wanke hannunsa yana cicciuda akhrajahu ahmad wannan hadisi imam ahmad ne ya fitar da shi wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta shi wannan hadisi da muka karanta kamar yadda malam ya faɗa imam ahmad ne ya fitar da shi cikin musnad in ka zan ce imam ahmad an yi shiru cikin shaharar littafin sa al musnad littafi ne da yake an buga shi hidima da aka yi mai ta ƙarshe wadda aka kashe kuɗi aka sanya manyan malamai suka ɗau lokaci suka bata lokaci dare da rana suna hidima akan shi an buga shi a cikin mujalladi hamsin musnad na imam ahmad a cikin shi akwai hadisai kusan dubu ashirin shi yasa wata riwaya imam ahmad yake cewa wannan littafi nawa duk da musulmai suka yi sabani a cikin shi su koma gare shi in yana ciki to in baya ciki ba hujja bane shi kuma ya tattaro shi ya tato shi daga dimbin hadisan da ya haddace suna cewa daga wajen hadisai sama da dubu ɗari bakwai ya tato ya tato ya rubuta wannan littafi musnad na imamu ahmad da haka mausu'a ce ta hadisi abin farin ciki a yau yadda muka san ilimi an tattare shi abu daya yanzu ga zamu siri daya ya kunshi littafin hadisi dubu ba wai musnad kaɗai ba dubu da ka tashi hadisi labarin za ka sa kura sai baka a duk inda yake sai ka gaji da duba kana neman sharhin shi kurin labazin zaka sa kuma musnad din na an mai hidima da tsohon bugu za ga mujalladi shida ne irin kananan rubutu din nan to amma yanzu an kowane hadisi an mai takhariji in yana bukhari muslim da an nuna in imamu ahmad ya fitar yana bukhari a ce wannan hadisi da nan ba da komai an mai hidima ba ba karama ba kuma an tattare shi an mai da shi bugu mujalladi ɗaya ƙato ina da shi a gida mujalladi ɗaya ƙato da wasali kuma sai dai kun rubutun ƙanana ne kuma da takhariji na cewa idan sahihi ne za a samu sahih in yana bukhari za a yi ma ishara in yana muslim za a yi ma ishara da haka sunna manzo Allah yadda wasu ke zato ba haka bane yadda aka yi sunna manzo Allah hidima kuma ake mata kai ka san cewa abin daga Allah ne saboda hidimar da malaman baya suka yi mata to har yanzu ba a yi wannan hidimar ba irin su imamul mizzi wanda wani waƙi da bai taɓa jin shi imamul mizzi abul hajjajul mizzi abokin ibnu taimiya ne kuma sirikin ibnu kasir ne ibnu kasir mai tafsiri da an ce ibnu kasir ya sani kuma malamin ibnu kasir ne shine ibnu kasir cikin alba'isul hasis cikin alba'isul hasis a cikin ikhtisaru ulumil hadith ne na شرحي نين اختصار علوم الحديث اختصار علوم الحديث نا ابن كثير البائس na Ahmad Shakir شاكر cikin اختصار Ulumil الحديث yace na ga malamin mu abul hajjaj al-mizzi ana karatu a gaban shi mai karatun yana rike da littafi yana jan baki shi kuma yana gengedi kuma yana mai karatun gyara imamu zahabi da kuke ji wanda ana maganar rijalul hadis an ce imamu zabi an kai karshe to ɗalibin abul hajjajin mizzi ne mizzi yana da littafin shi shahararren littafin sa mai suna tahzibul kamal tahzibul kamal asali akwai littafi al kamal shi na sunayen mazajen hadisi ne duk wani namijin hadisi ma'ana mutum abinda nake yi namijin hadisi wani wani malami da ya rawaito hadisi a cikin bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko nasa'i ko ibnu majah littafai shida din nan to akwai tarjuma shi a cikin wannan littafin sai shi mizi ya dau wannan littafin sai ya ƙara wasu abuwa a ciki ya gyara sai ya sanya mai suna tahzibul kamal fi asma'ir rijal bugun farko da aka yi mai mujalladi talatin da wajen shida ne ko da bakwai wannan littafin duk wani rijal duk wani namiji da gani a cikin bukhari ko muslim ko abu da inda gada ce haddasa na fulan to wannan bulan din akwai tarjamar shi a ciki in ka je tarjamar za a baka sunan mutumin in yana da alkunya za a gaya maka za a faɗi shekarar da aka haife shi shekarar da ya mutu maganganun malamai akan kan shi sannan za a faɗi dukkan malaman shi ba wai malamin shi ɗaya ba dukkan malaman shi in ya yi riwaya gurin malamai ɗari sai an kawo ɗarin sannan kuma a gaban kowane malami sai an gaya ma ina ruwa shi take a cikin waɗannan littattafai guda shida misali idan yanzu cikin malaman shi idan misali aka zo tarjaman malik bayan an baɗi sunan shi alkunyar shi nasabar shi shekarar da aka haife shekarar da ya bar duniya an kama ganganin malamai a kan shi sai a faɗi malaman shi misali za a ce cikin malaman shi rawa an fulan an nafe to idan akwai riwayar malik daga nafe a cikin bukhari ko muslim sai an sanya ma alama riwayar malik daga wannan malamin tana littafi kaza sai ai ma ramzi in bukhari ne sai a sa ma kha in muslim ne sai a sa mim in tirmidhi ne sai a sa ma ta in nasa'i ne sai a sanya ma nun in ibnu maja ne sai a sanya ma qaf ma'ana da kaga wannan ana nabin riwayar malik daga wannan malamin tana cikin ɗaya daga cikin wannan littafin idan an gama jero malaman shi kuma za a jero maka su ala hurubil mu'jam za a fara da wanda sunan shi fara da alif sannan ba idan sunan ya fara da alif sunan wannan ba fara da alif sai a kalli harafi na biyu Isma'il da Ahmad sai a ba rubuta Ahmad tunda daga alifun ba'un ta'un sa'un sai ha sirin yana gaba da haka sai Ahmad za a ba rubuta kan Isma'il Ibrahim za a fara kawowa kan Ahmad haka za a jera ma malaman gaba daya sai an gama sannan ya zo kan ɗaliban a wannan hidima ce aka sunna ba karama ba to wannan ba shi ne kaɗai littafin mizi ba akwai littafin da ya bi wannan ban mamaki yana da littafin suna tuhfatul ashraf bi ma'rifatil azraf a lokacin a baya lokacin ba kwamfuta ba wannan kayan ci gaban ba fihirisa shi kuma tuhfatul ashraf littafi ne na takhariji da zai taimaka ma wajen takhariji shi kuma ya fi damuwa da atraful ahadith misali inna mal a'mal bin yar za a rubuta ma mal a'mal kaga an rubuta ma farkon hadisin sai a zo a yi ma bayani wannan hadisin yana cikin bukhari daga wane zuwa wane yana muslim daga wane zuwa wane yana tirmidhi daga wane zuwa wane yana littafi duk waɗannan littafai za a gaya maka inda yake in ka tashi in takharije kurin zaka je kitabus sala babi na kaza ga hadisin kitabus sala ga kurin shi ba littafi bane na karantar da kai hadisi a tsaraf hadisi ke baka sai zo kan wani hadisi kamar wannan hadisin da muka karanta wa kana yukhallilu lihiyatahu sai a rubuta kana yukhallilu lihiyatahu sai a sa ma bukhari guri kaza tirmidhi guri kaza abu dawud guri kaza in akwai sabani a gaya maka yana nan littafin tufatul atraf tufatul ashraf bi ma'rifatul atraf wanda yanzu ci gaba da aka samu ne sanya aka aje shi amma a baya duk malamai da shi suke dogara wajen takhrijin hadisi dan da zai tattara ma hanyoyin hadisi a guri daya ka ɗauka ke ta khariji to irin wannan hidimar da aka yi wa sunna to ita ce har yanzu kuma ake yi yanzu akwai wani malamin shak adnan ar'ur adnan ar'ur wani malamin siriya ne yana zaune a saudiya yana da wani mashru'i da yake so yi wani aiki da yake so yake tattara dukkan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani littafi da ya sanna da so yake kuma ba wai kullum tattara za ba a'a za a ɗau wani tsari kun san suyudi ya yi kokarin shi ma ya haka ibn kathir ma ya yi kokarin ya haka da dalili ma suka ce dalilin da yasa ya makanci kenan yana rubutu dare fitila na a cimal bitana walwal wanda haka har idan ya lalace makanci saboda kokarin a tattara sunna sai a ware sunna kauliya fi'iliya ba to banda yanzu kuma da aka samu ci gaba yanzu duk ɗalibin ilimi in bai yi karatu ba shine bai ga dama ba yanzu kan shiga intanet duk littafin da yake nema sai ka sauke shi banda maktabatu shamila da yawa cikin ɗaliban ilimi sun santa tana akwai littafi yanzu yanzu wadda wadda ake da ita yanzu littafai dubu goma ne a cikinta littafi dubu goma tsakanin na fikihu da na hadisi da na aqida da na fikihu da na duk wani ulum da da usulul fiqh da nahwu da adab da komai ma ana kuma kullun karata ake yi in babu kuma da ka shiga intanet ka yi sacin a cikin google za ka samu littafin da kake nema sawa'u littafi ne na ko ma na wayi da wuya ka nemi littafi ka rasa ko bayani akan shi ka rasa shi yasa ya zama daruri laruri ga ɗalibin da yake so ya karatu a wannan zamani ya iya wannan kwamfuta ta zamani ka iya ba sai ka je makaranta za koya ba in ka samu wanda ya iya a hankali yana gwada maka ni biye da shekara goma na iya wannan taɓa taɓa amma ban taɓa yin karatun ta ba kurin za ka samu wanda zai koya maka saboda in baka iya wannan ba za a baka a baya wani sa'in mu masu karantar addini muna lokewa bai kamata komai ake yi ka kai kokari sai ka iya zai amfani ka wani za ka yanzu yana da waya amma ban da ya kira waya ba abin da ya iya daga kira ba abin da ya iya bai sanya zai rikodin ba bai sanya zai in ya samu bai san yadda zai sanya shi bai san yadda zai fitar ba bai san yadda zai browsing da ita ba kurin ya ba ruwan shi ai shi wannan bai dame shi ba to duk wannan zai taimaka maka a cikin amaliya ta ta karatu ba za ka zo kana ca littafi kaza babu yanzu wannan karatun da muke na bulugul maram da dai holda guda a cikin kwamfuta duk inda naga sharhin bulugul maram aji in yanzu haka ina da sharhi na bulugul maram ya fi guda goma wani ban da shi a labarari na ban da shi a gida amma na ɗauko shi a intanet na aji to kai ma an ga dama za ka tattara sharhin shi yana nan barkate kuma kullum ƙarai yake da wanda yake masmo wanda za ka ji yana nan shi ma da yawa na malamai da za ka ɗauka to jan hankali ne ga ɗalibai duk wanda yake so ya karatu to hanya a buɗe take kurin abin da ya kamata ya ba wa ilimi lokacin shi gaba ɗaya sai ilimi ya ba shi rabi sun ce ilimi ilimin addini aziz ne yana da buwaya baya ba ka dan wani abu na shi ka ba lokacin ka gaba ɗaya amma za ka yi mai a zan tsuntsaye to za ka tashi baka iya komai ba kuma ba za ka gane baka iya komai ba sai ka shiga cikin waɗanda suka iya shi yasa mu ba ma gane ba mu iya ba tunda ba ma cikin wanda suka iya amma in kana cikin waɗanda suka iya za ka gane baka iya ba ka zauna ka ji ka ji mutum wannan bulogul maram haddace shi ake da ka haddace shi ake yi da ka mutum ya haddace shi do aka haddace bukhari bare wannan bukhari aka yi waɗannan rijal ɗin da nake faɗa uh, rijalin bukhari muslim abu da tirmidhi muna da malami a madina da ya haddace su ba wani rawi da za ga mai sunan shi ya ga ma sunan shi da nasabar shi wani sa'in da shekarar da ya mutu da maganganun malamai da magana hafiz ibn hajar akan shi Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad yana nan da ran shi sai dai ya makance saboda tsuba yana nan yana karantawa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina shine rubuta littafin nan shahararre ko ɗaya daga cikin wanda suka rubuta shahararren littafin nan min adiyabil mina na mustala wanda yan daura suke zuwa da shi ya haddace wannan rijal din da ka da ka ga mai da ka dama an kaje ka zauna halakar shi yana karantar da Abu Dawud in an ka hadisi yayi bayani sai a zo kan rijal din Amash sai ka ja ce Sulaiman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili al-Kufi Abu Muhammad sai ce sana sanata kaza sai ce hadisi shi yana cikin bukhari da muslim ko hadisi shi yana cikin tirmidhi ko yana cikin ibn majah sai a faɗo na ga shaqiq abu wa'il ce shaqiq ibn salama hadisin shi yana gurin kaza a ce fulani ya ce fulani ibn fulani suna dan sun haddace shi za gane in ka ji ana bada ilimi a baya kar ka cewa wai yanzu ba zan iya ba himma ce ta mutu himma ce babu inda akwai himma ba abin yadda waɗancan suke kai ma za ka yi su a lokacin su ma ba wannan yanzu kaga ga fitila a lokacin su akwai wanda a farin wata suke karatu Sheikh Muhammadu Shankiti ya ce ya je ya dauko karatu ya zo bai gane ba bayan isha ya zauna ya shiga cikin farin wata yana karantawa yana duba ya maimaita ya da ya maimaita a cikin muktasar ne muktasar khalil ya dawo ya ce sai da aka yi sallah asuba ana kiran sallah lokacin ya bayanci karatu kwana yi imam muslim ana cewa dalilin mutuwa saboda hadisi ne kwa daya ya je an gaya mai hadisin sai ji bai san shi bai zo shiga bincike aka dabino aka aje yana yi yana tauna ashe ya ci dabinan ya mai oba bai sani ba har gari ya waye sannan daga wannan sanadiyar mutuwa to su da ba su da wannan imkaniya din ba ma ɗabi a lokacin littafi sai da kwafa yanzu kan kashi ka kasuwa ya ka yanzu kun ga bulogul maram yadda aka yi mai ji aljihu nake sa kana biya ta da shi aljihu su a lokacin sai dai ka kwafa ka biya kuɗi a kwaban maka ka gan shi kaya guda to akwai imkaniya ta ta ta yin karatu gaskiya da yawa da mutum zai iya yi to musnad dai na imam ahmad dai shi ya jawo maka shiga wannan maganganu an masa hidima kuma yana nan babban littafi ne mausu'a na ilimi wannan hadisi ibnu kuzaima inganta shi abinda hadisin yake magana akai shi labazin ibnu kuzaima bai zo da zira'aihi ba fa ja'ala yadluku zira'ahu yazo a cikin sahih na ibnu hibban a cikin hadisin abinda yake gwada annan na innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallama utiya an zo masa da wanda ya nuna babu laifi wani ya taimaka maka wajen yin alwala ba laifi ka ce wani ɗebo min ruwa in alwala ko mata ka ta ɗebo ta kama ba girman kai bane babu laifi utiya an kama sa bi sulusai muddin sulusai shine ka kasa abu kashi uku ka ɗau kashi biyu wace kalma ɗaya za mu bashi da hausa biyu bisa uku ba ɗaya ba biyu bisa uku ka kasa shi uku ka ɗau kashi biyu shine sulusai shine sulusani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo masa da kashi biyu bisa uku na mudu ɗaya na ruwa to nan sai malamai suke ta maganar yanzu a zamani kamar yaya kenan wani ka ce wala Allah kamar mu ce rabin lita mun san lita ɗaya na ruwa in ka ɗauki galan da ka sani ma'aruf lita biyar ne ba kaɗan ya ya buɗu to rabin lita shine kamar wannan haka wasu malamai suka ce in ka ɗauke shi a rabin lita ka ga mudu ɗaya a sa'i ɗaya ya zama lita biyu kenan da mudu hudu shi yake yin sa'i ɗaya ko mudu hudu shi yake yin sa'i ɗaya to shi mudu ɗayan aka kasa shi uku aka ɗauka shi biyu kaga in ka ɗauki ruwan gaba ɗaya sai ka ga ruwa ne kaɗan aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da aka masa faja'ala ja'ala min af'ali shuru kamar yadda malaman loga suke cewa labazi ne da yake nuna faruwar wani abu anan abin da ake nabi manzon Allah sai ya fara ya duluku yana ciccuda zira'aihi yan tafukan a zira'in hannunsa tsintsiyar hannunsa wannan hadisi yana nuna mana mustahabbi ne a takaita ruwa wajen yin alwala ba daidai bane bannan ruwa a wajen yin alwala bal ma a wani hadisi riwayar Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wasu mutane za su zo a cikin al'ummata suna ƙetare iyaka wajen tsarki da wajen alwala a wajen tsarki da wajen addu'a ƙetare iyaka wajen tsarki da wajen addu'a in ka kalli zamanin mu yanzu ya zo mutum zai buɗe famfo zai alwala kamin ya gama alwala ya zubar da bokiti guda ya je bayan gida ya bayan gida zai fuloshin sai ya zuba wajen bokiti guda ya tafi kaga abinda maza Allah ya bada yace zamani zai zo su mutane suna ƙetare iyaka a wajen tsarki shine alwala da da tsarki da kuma wajen addu'a ƙetare iyaka wajen addu'a shine mutum ya roƙi Allah da abin da yake ba a roƙon Allah da shi kamar ya kirkiro suna ya roƙi Allah da su yana cikin ƙetare iyaka ko mutum ya roƙi Allah abin da bai halatta ya roƙi Allah shi ba kamar mutum ya roƙi Allah manzanci ko annabci ko mutum ya roƙi Allah amma ya dinga tafsiri a cikin roƙon ya dinga daki daki Allah ka bani aljanna mai ɗaki goma ɗaki biyar a dama ɗaki biyar a hagu wannan duk yana cikin alaiti da fi du'a ko mutum ya dinga addu'a yana takallubin saja'i zaka je zo suna yi saja'i shine daya addu'a ta kare da kalmomi iri daya Allahumma arhamna tahta al-ardi wa fawqa al-ardi wa yawma al-ardi wannan takallubi ne ba za ka samu addu'a manzo Allah da irin wannan takallubin ba to yanzu da zaka samu ana yi to da haka babu kyau bannan ruwa wajen alwala manzo Allah ce ko da kana kan kogi da yake gudana kakai bannan ruwa shi yasa wasu daga cikin malamai idan za su yi alwala ko da a famfo ne sun fi so su iba a buta su koma gefe shi ne zai sa in kuma famfon ne za a buɗe shi kaɗan tun da a nan ya nuna manza Allah an kame kaso biyu na mudu ɗaya fa ja'ala yadluku zira'aihi da shi manzo Allah ya alwala kuma ya dinga tsatsebe ko ya dinga cicciuda zira'in hannun shi wannan adadi da aka faɗa ba dole ba ne kai alwala da shi ma'ana ba laifi idan ka ƙara dan kayi da mudu daya ba laifi amma dai mustahabbi ne ka karanta ruwan gwargwadon diya da zaka iya karantawa to sai malamai suka ce menene hukuncin cuccuda gabobi a wajen alwala wanki alguslu a larabci shine ruwa ya kwarara akan abu yanzu idan na ɗebi ruwa na kwarara wa fuskata na watsa fuskata ya kwarara zan ce ga saltuha cuccuda ba ta cikin labazin alguslu to don haka da Allah ce faghsilu wujuhakum idan ka zo alwala ka ɗebi ruwa ka watsa a fuskar ka kayi gaslu to me hukuncin cucuɗawar. to idan ka duba zaka tara jamhurin malamai sun tafi akan cewa cucudawa a cikin alwala mustahabbi ne amma a malikiya a malikiya menene wajibi ne malikiya su sun ce wajibi ne dalilin su wannan hadisi yana cikin dalilan su suka ce wannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama an kame ruwa gashi kuma yana cicuda fira'in shi amma jamhurin malamai suka ce wannan aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallama a ka'idar malaman usulu kuma aiki na annabi sallallahu alaihi wasallama baya nuna wajabci na ɗaya kenan sai inda wani dalili ko wani abin da zai karfafa ya nuna wajabcin abu na biyu kuma suka ce ai duk wanda suka rawaito alwala annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa magana cucudawa hadisin Usman da muka karanta a baya hadisin Abdullahi bin Zaid hadisin Ali bin Abi Talib hadis ba sa magana cucuda da haka wannan yana ba koyaushe manzon Allah yake yi ba shi yasa magana mafi rinjayi cuccuda gabbai yayin yin alwala mustahabbi ne in kai kana da lada in ba yi ba ka zuba ruwa kurin akan tafin hannun ka buɗe bambo ka zira tafin hannunka ka zira hannunka gaba ɗaya daga um, um, wannan gwiwar hannunka zuwa inda yake wajibi ka wanke ruwa ya bi ta kai shikenan cicciuda dama shine ka sa hannu ka diddirza sai dai cicciudawa tana zama wajibi idan ya zama ruwan ba zai isar da inda ake so a wanke ba sai an cicciuda misali ruwan kaɗan ne kamar za ka ɗaura da fiya wata galibi baya isan mu guda ɗaya sai zama shi kaɗai ne kai kuma ba zai isa ka to kaga dole idan ka ɗebo ruwa in za ka yi wanki ɗaya ne a hannunka to dole nan wajibi ne in ka zuba ka ci dan ruwan ya kai ko ina amma in ba haka ba mustahabbi ne ciccuɗawa a yayin yin alwala da haka wannan hadisi abinda matsalar da yake ɗauke da ita kenan mustahabbi ne mutum ya cuccuɗa gaban shi yayin da ya zo yin alwala sai hafiz ibn hajar ya ce wa anhu an karɓo daga gare shi wa kenan abdullahi bin zaid annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa shi ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya akhudhu ya akhudhu li yana ɗibar wa kunnuwansa ruwa ghairil ma'i ghairal ma'i allazi akhadahu li banda ruwan da ya ɗiba na shafakai annahu ra'a nabiy sallallahu alaihi wasallama shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aqulu yana ɗiba li udhnayhi kunnuwansa ma'an wani ruwa ghayra al-ma'i alladhi akhadahu li rasi banda ruwan da ya diba dan shafar kanshi akhrajahu al-bayhaqi bayhaqi ne fitar da shi kuma yace isnaduhu sahihun wa inda muslimin wannan hadisi ya zo a gurin imam muslim min hazal wajhi ta wannan fuska din bi lafzi da lafazin wa masaha bi ra'sihi ya shafi kansa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ma'in da wani ruwa ghairi fadli yadayhi ba sauran na hannun shi ba wa huwa al-mahfuz shine hadisin da yake daidai anan mu kalla hadisan guda biyu ina so mu gane bambancin su ka tsaya tsaye ka kalla kafin mu zo yin bayanin ma'anan mahfuz hadisin farko abdullahi bin zaid ra'an nabiyya ya ga annabi ya akhudhu li udhnayhi ma'an yana ɗibar wa kunnuwansa ruwa ghaira ma'il ladhi akhadahu li ra'si ba ruwan da ya ɗiba dan shafa kai ba me yake gwadawa yana gwada cewa in zaka shafi kunnanka sai ka taɓo ruwa ko ma'ana yanzu ka yi shafar kai to kafin ka shafi kunne sai ka sake taɓo ruwa da hannayenka wannan shi yake gwadawa mun gane wannan sai hafiz ibn hajar ya ce wa huwa inda muslimin amma wannan hadisin yana nan a cikin muslim min hazal wajihi ta wannan sanadin shine ma'ana min hazal wajihi ma'ana daga abdullahi bin zai bi lafzi amma da lafazin wa masaha bi ra'sihi ya shafi kanshi shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama bima'in da wani ruwa ghairi fadli yadaihi ba wanda yake sauran hannun shi ba shi kuma yana gwada me yana gwada in za ka yi shafar kai ka taɓo ruwa kun gane bambancin su na barko yana gwada in za ka shafi kunne ka taɓo ruwa shi wani biyu yana gwada in za ka shafi kai ne za ka taɓo ruwa kuma hadisan hanyar su ɗaya sanadin su ɗaya amma kowanne kuma abin da ya nuna daban kun ga fahimci abin da nake nufi da hanyar su ɗaya ma'ana wannan hadisin ya zo dukkan shi an rawaito shi daga harun a daga ya zo daga abdullahi bin zai abdullahi bin zai ita ma riwayar muslim din ta zo daga abdullahi bin zai abdullahi bin wahab ya rawaito shi daga abdullahi bin zai idan ka ji hanyar hadisin hanya ce ɗaya to amma a riwayar bai haƙi tana maganar manzo Allah da zai shafi kun ya ɗibo ni ruwa a riwayar muslim tana gwada a'a da zai shafi kai ne to shine sai malam ya ce ma wa huwal mahfuzu ita riwayar muslim din ita ce daidai domin malaman hadisi suna da alhadisul mahfuz suna da alhadisul shazu in an ce ma hadisi shaz. shine hadisin da rawi mai riwaya adali amintacce ya rawaito amma ya saba wa sauran masu riwaya kamannin shi ko wanda suka fi shi yawa shine hadisin shaz hadisin da mai riwaya adali muna da mutum adali ne kowa ya da adali ne amma riwayar shi da ya kawo ta saba wa sauran almajiran su ma adalai ne kamar yanzu wannan riwayar in mun kalli wannan riwayar riwayar farko da muka karanta rawin da ya kawo ta haka cewa manzo Allah kunne ya tabo ruwa ba kai ba shine Haisam ibn Kharija amma duk sauran da suke riwayar din daga Abdullahi bin Wahab dukkanin su gaba daya almajiran Abdullahi bin Wahab sun rawaito shi ne da cewa manzon Allah kai ya tabo ruwa ba kunne ba amma Haisam a cikin ɗaliban Abdullahi bin Wahab shi kadai ya rawaito cewa manzon Allah kunne ya tabo ruwa yadda zan mana misali mu gane kamar yanzu nan dukkanmu da muke cikin masallacin nan sai aka samu akalla a ce muna da ɗalibai guda goma nan duk sikat ne duk a amintattu ne ana karɓar riwayarsu sai aka samu guda tara sun rawaito daga gare ni cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓo wa kanshi ruwa da zai yi shafa sai guda ɗaya ce a'a ai ruwan nan da ya taɓo na shafa kunne ne kun ga da abin da nake nufi kun ga shi ma amintacce ne to amma riwaya shi ta saba riwaya duk sauran guda tara kuma duk da gurin mutum ɗaya guri na to riwaya a gurin malaman hadisi riwaya shi sai a ce mata shazza riwayar waɗannan ita ake kira al-mahfuz kun gane ko da haka yana cikin sharaɗin hadisi kafin ya zama sahihi kada ya zama shaz kada ya zama shaz haddus sahihi musnadun bi waslihi bi naqli ajlin dhabitin am mislihi walam yakun shazza wala mu'allala wannan shine abin da Suyuti ya faɗa dangane da hadisi sahihi haddus sahihi ma'ana tarihin hadisi sahihi musnadun bi waslihi wanda ya zo da sanadi har ya tike zuwa kan sahabi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dabitin an mislihi wa lam yakun shazza bai zama ya kadaice ba kamar yadda na buga mana misali wala mu'allalan hadisin bai zama mai illa ba da ya zo kan tarihi hadisi hasan sai ce almurtaza fi haddihi mattasala bi naqli adlin shazza qalla bi naqli adlin zabiqin qalla wa lam shazza wala muallala da haka shi kuma hadisi hasan shi ma cikin sharadin shi kare zama shaz to sai aka ce riwayar farko ta cewa manzon Allah Suna alaihi Sallama ya taɓo wa kunnuwansa ruwa ba ruwan da ya taɓa na shafa kai ba wannan ruwa ce shazza na za'ifa ce riwayan muslim wa masaha bi ra'sihi bi ma'in manzo Allah ya shafi kansa da ruwa ghairi fadli yadayhi ba san ruwan da yake nan sa ita ce mahfuza an gane ai an gane ma'anan mahfuz ma'ana shine riwayar daidai in za ku ba fassara kalmar mahfuz fassara ta baki da baki sai mu ce kiyayayya to amma abin da ake nufi ita ce daidai shi yasa in mutum bai dan san wani abakan mustalah ba to wani sa'in ba zai fahimci ibaran malamai ba shi yanzu hadin da ya ce maka wa huwal mahfuzu yana nuna maka wacce riwa ta bai haƙi tana da illa wa huwal mahfuz wannan ce kiyayayya daidai kenan waccan ba daidai bace amma da yawa muna karanta mu ce wa huwal mahfuz shine abin kiyayewa wannan fassara ce ta baki da baki da haka riwaya bai haƙi riwaya ce shazza domin haisam ibn kharija shine kadai ya rawaito daga abdullahi bin wahab da wannan lafazin amma duk sauran jama'a wanda suka rawaito su rawaito da lafazin imam muslim to shikenan in haka ne sai mu dakar riwaya farko da muka ce bata inganta ba cewa annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin zaid ya ga manzon Allah ya akhudhu li udhnayhi ma'an yana diba wa kunnuwan sa ruwa ghayra ghayra al-ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi ba ruwan da ya diba na shafa kai ba ma'ana ya nuna manzon Allah da zai shafa kunne ya dibo wani ruwan daban to sai mu kalli wannan tunda mun ce bata inganta ba wannan riwaya kamar da malamai suka faɗa to kenan in mutum zai shafa kunnan shi ya zai yi tunda wannan bata da ta inganta sai mu ce ta ƙone ruwa to ta inganta ba da haka malamai suka ce shafar kunne ana yin shi ne da sauran ruwan da ka shafi kanka ka taɓo ruwa da yadda za ka shafi kai ka shafi kanka ka je ka dawo ba sai ka sake taɓo ruwa ba kullum sai kuma ka shafi ka wannan shi ne daidai suka ce sai dai in gashin kanka yana da yawa ko ruwan da ka taɓo bai da yawa ya ƙare a wajen shafar kai babu alaman na su a hannunka wasu malamai suka ce to ba laifi ka taɓo ruwa ka shafa kunnanka amma dai abin da hadisi yake gwadawa da sauran ruwan da aka shafi kai da shi ake shafa kunne shi yasa manzo Allah ce al-udhunani minar ra'si kunnuwa fa hukuncin su hukuncin kai ne shi yasa da Allah ce wamsahu bi ru'usikum bai ka kunnuwa ba saboda in ya ce wamsahu bi ru'usikum kunne ma shi da ciki dan kunne ma yana tare da kai duk kuma shafar su za a yi amma da sauran wannan shine daidai da haka ba a sabunta ruwa yayin shafar kunne sai dai in hannun naka ne babu ruwan idan su malamai suka ce ka ɗaɓo ruwan da ya saura a gemunka to ai mutanen mu yanzu ba sa barin gemun ma bare ta ruwa da ya saura a gemun da haka dai magana raja an ka shafi kanka sauran ruwan ne zaka shafi ka. amma hadisi na gaba shi kuma yana nuna mana ana son in za ka shafi kai ka taɓo ruwa ka wanke hannayenka yadda za ka shafi kan ka taɓo ruwa to ya za ka yi wajen taɓo ruwan galibi abin da muka sani ne mutum ya ɗebi ruwa ɗan watsa a hannunsa na ya ɗebo da dame watsa a hagu ya sha ba wannan in kai haka yayi a wata riwar ya zo cewa ya ɗebo ruwan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebo ruwa ya zuba a kan hannunsa na hagu sannan ya shafi kansa wata kuma kama ɗin in ka zuba ka ɗan karkaɗe hannun sannan ka shafi kanka da saura duk wanda mutum ya yayi almuhim dai ba a wanke a wanke ne ka zuba ruwan yadda zai zuba wannan ba daidai ba ne amma ka taɓo ruwan da hannayen ka biyu ka mayar akan wannan ka shafa wannan babu dai bi kuma a baya mun yi maganar yadda ake yin shafar kai mun yi bayani a cikin karatunmu na baya e ai lemar kunin ta isa lemar da ke hannunka ta isa ka shafi kunnen kare ta dama ba wai sharaɗi bane sai ka zuba ruwa a ciki shafa aka ci sai mu je kan hadisin da zamu tsaya kan shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda قال يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء إن أمتي حقيقة الأمة يأتون يوم القيامة ذات زوران تاشن القيامة غرا سنا ما سفرن غوشي محجلين دفرن قبافو من أثر الوضوء سبود على من الولاء faman istata'a minkum duk wanda ya samu dama an da ghurratahu ya tsawaita hasken goshin shi falyafal ya aikata muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi wal lafzu li muslimin amma labazin da malam ya kana muslim ne hadisin abi huraira wannan hadisi imam bukhari ya rawaito cikin kitabul wudu babu fadlul wudu babu falala alwala haka muslim ya rawaito shi dukkan shi ya zo ta hanyar wani rawi da ake kira nu'aym ibn abdullah al-mujmir shi kuma ya rawaice shi daga abi huraira wannan labazin da muka gani labazin imamu muslim ne Allah ya kara masa yarda abinda hadisi yake cewa inna ummati haqiqa al'ummata al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasu gida biyu akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba wace ce ummatul da'awa ita ce dukkan wani mutum da aka aiko manzon Allah zuwa gare shi ba yahude ne ba nasare ne ba majushe ne fegan ne kowa ne irin mutum ne tun da dai manzan Allah aiko shi ne kafatan linnasi to wannan su ake kira ummatu da'awa. su ne al'ummar da aka aiko manzan Allah ya kirawo zuwa ga musulunci duk nan kowa ummatu da'awa ne har ne har Obama yana cikin ummatu da'awa. an gane ummatu da'awa sannan akwai ummatul ijaba ita ce al'ummar da ta amsawa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana an aiko manzo Allah gurin kowa da kowa amma ba kowa ya amsa da'awar shi ba to wanda ya imani da manzo Allah ya karɓi da'awa su a kira ummatul ijaba to idan manzo Allah ya zo idan hadisi ya zo da lafazin umma to sai ka tsaya ka tantance wace ake nufi an gane ummatul da'awa an gane ummatul ijaba to ga wannan hadisi ku tantance mu wace al'umma ce manzo Allah yana cewa wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasrani thumma lam yu'min bi illa kana min na rantsi da wanda raina ke hannunsa babu wani da zai ji ni a cikin wannan al'umma ba yahude ne ko ba nasare ne thumma lam yu'min bi sannan bai imani da ni ba illa kana min ahli ya zama ɗan wuta anan umma ce da'awa kowa ya shirye shi ce yahudiyun aw ne ko ba nasari a cikin hadisin da imam bukhari da muslim da malik suka rawaito wanzu Allah yana cewa ranar tajar kiyama mutane za su zo za su sha na sai in ce ummati ummati ummati al'ummata al'ummata al'ummata sai a ce masa ai ba sa cikin al'ummaka innahum baddalu ba'dak sun canza bayan ka wace al'umma ke ne yake nabi da manzo Allah ce ummati ummatul ijaba ma'ana ya Allah waɗannan ba sun amsa kira na al'umma ta ce al'umma ta ce sai Allah ce ba sa cikin al'ummaka ma'ana laisu min ummatika min ummatil ijaba ba sa cikin al'ummaka amma al'umma manzo Allah ne min haisu da'awa lakin min haisu ijaba laisu bi ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam to anan sai manzo Allah ce inna ummati haqiqa al'umma ta wace al'umma kenan ummatul ijaba saboda abin da zai zo gaba ana magana alwala haka arne baya alwala to sai manzo Allah ce haqiqa al'ummata ya atuna za su zo wanda a cikin riwayar muslim kenan a riwayar bukhari auna za a kirawo su wani malami ya ce za mu iya haɗa riwayar guda biyu ya atuna ma'ana za a kirawo su auna za a kirawo su fa ya atuna sai su zo riwayar muslim ta zo da ya atuna za su zo riwayar bukhari auna za a kirawo su sai mu ce za a kira su su zo ma'ana za a kirawo su daga cikin al'ummu na tashin alkiyama sai manzo Allah ce hurran suna masu farin goshi algurra a larabci shine farin goshi asali farin goshin doki daga nan aka samu algurra dokin da yake da farin goshi shi ake kira ma'ana sahibul gurra to manzo Allah yake cewa za su zo suna da farin goshi muhajjalina da kuma fararen ƙababuwa a doki mai kababuwansa guda uku farare ko wanda duka kababon farare ne goshin fari can kuma wajen kafan ma fari shine ake cewa muhajjalina to sai aka ayar wannan lamazi aka yi amfani da shi akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce za su zo min asaril wudu'i saboda alamun alwala da wannan hadisi yake nuna mana falala alwala yana nuna mana yin alwala ma'ana wannan alwalar da muke ranar tashi alkiyama za ta haskaka fusakunmu da kababuwanmu kuma ta nan manzan Allah zai gane mu duk wanda gani goshin shi yana haske kabar shi tana haske to wannan yana cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka amsa kira suka ce ya yara ƙanana da suka mutu yaran da aka haifa yau ya mutu jiya yau aka haife shi yau ya mutu gobe ko aka haife shi gobe mutu jibi ko wanda aka haifa ba a yaye shi bai mutu yaran dai da ba su alwala ko maganar sallah suka ce waɗannan za a yi ilhakin su da iyayensu iyayensu musulmai ne su ma za su tashi da wannan to da wannan hadisi su malamai suka ce alwala tana cikin abin da al'umman manzon Allah take banta da shi inda in ba haka ba to zai kasa gane mutane kenan to amma magana rajiha alwala ba mu kaɗai muke yi ba al'umma da suka gabata suna alwala dalili hadisin sarra wanda yake cikin bukhari lokacin da annabi ibrahim ya tafi da matar shi da ya je gurin wannan sarki azzalimi ci ya kuke da yake ce yar uwata ce dan kada ya kashe shi azzalimin sarki ya shiga gurinta sai da bazan hadisi ce sai ta yi alwala ta yi sallah kaga annabi tana alwala kenan haka nan hadisin jirai a cikin sahihul Bukhari jirai wannan ba Allah mai ibada wanda aka yi sharri aka ce ya yi lalata da wata mace alhali bai yi ba kun ga da aka zo an same shi yayi farkon lamarin abin da ya ja masa wannan yayi alwala yana sallah labazin yayi alwala yana sallah kaga wanda kenan al'umman da suka gabata suna alwala da haka magana rajiya alwala ba mu ne kaɗai muka keɓanta da ita ba menene muka keɓanta da shi shine farin goshi da gabafuwa duk wani wanda yake cikin wannan al'umma kuma yana alwala to zai zo yana farin goshi kuma da ƙabafuwa ranar tajar kiyama ta nan ne ma manzon Allah zai gane wanda yana cikin al'ummata amma sauran al'ummu suna yin alwala amma ba lalle zama suna da farin goshi da kabafuwa sai manzon Allah sai ruwa ta famanista fa aminkum Kum wanda ya samu dama daga cikin ku an yutila gurratahu ya tsawaita farin goshin shi fal ya ya aikata wannan labazin na famanista ta kum har zuwa ƙarshen hadisin malamai sun ce mudiraji ne sun ce mudiraji ne me ma'anan mudiraji ma'ana ba maganar ce sallallahu alaihi sallama an ka an ce akwai idiraji a cikin hadisi ma'ana akwai maganan mai riwaya ta shiga cikin maganar asali hadisin abinda manzo Allah ya bada inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min asar yudu amma ba ta amin kuma an ko bal falyab'al suka ce wannan ba maganar manzo Allah bace to magana waye suka ce rajihin magana magana Abu Huraira ce to ya aka Abu Huraira ya kara magana cikin hadisi suka ce ba shi ya kara ba shi a riwayar idan ya zo yana tantancewa amma wanda suka biyo bayan shi su suka rawaito da wannan karin suka cire cewa kala Abu Huraira wannan shine abinda da muhaqqiqun cikin malamai suka tafi cewa wannan labazin mudraj ne daga ciki akwai al al-munziri cikin at-targhib wa tarhib yace wannan wannan labazin idraji ne akwai shaykhul islam ibnu taymiya akwai ibnu al-qayyim cikin littafin sahadil arwah ila bilad al-afrah akwai ah, Habib ibnu hajar cikin fathul bari akwai ah, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz akwai Sheikh albani cikin Irwaul Ghalil duk sun tabi cewa wannan labazin mudraji ne dalili suka ce idan an ce duk wanda ya ga dama ya ƙara tsawon hasken shi to kenan muka zo yin alwala sai hammata in ka zo wanke kaba sai ka wanko har zuwa gwiwa ko zuwa kwamri daga ƙara tsawon in ka zo wanke fuska sai ka haɗa da wuya kaga sai ya zama na iyakance wadda shari'a ce bai ma'ana ba kenan da shari'a ce faksuru wujuhakum an san ina ne alwajhu wa aidiyakum kuma ba a yi shiru aka ce ilal marafiki to kuma an ce ka kara ka zo nan to me ma'ana ilal marafiki an gane abin da ake nabi sai suka ce wanda yake nuna cewa wannan magana wanda ya so ya kara din ba magana annabi ce sallallahu alaihi wasallam fahimtar abu huraira ce shi yasa ya inganta a cikin sahihi muslim shi abu huraira yana da fahimtar zaka iya kara hasken ka shi yasa in yana alwala in ya wanke hannunsa sai ya zo dantsi sai ya zo hammata haka abu huraira yake in ya zo wanke kaba sai ya zo kwabri an wata rana yana yi da da mutane bayan shi bai sani ba kamar yadda yake cikin sahihi muslim ya wanke hannu har ya zo nan ya shiga hammata ya zo dan shi ya wanke kaba ya dago har kwabri sai suka ce abu huraira ya muka kana haka sai ce ya bani farro ya ce antum hahuna abu huraira ce kuna nan ai da na san kuna nan da ban yi haka ba sai ce amma abin da yasa nake haka naji manzon Allah yana cewa tablugul hilyatu minal mu'min ma balagal wuzu' wannan kwalliya ta mumini da za a yi ranar tashi alkiyama za ta kai inda alwala ta kai shi yasa nake karawa kun ga fahimta shi ce da haka magana rajiya malamai suka ce ana son in mutum zai alwala ya tsaya iya inda shari'a ta ce kada ka zo wanke fuska ka wanke wuya in ka zo nan kuma dan iya inda zaka shigar iya inda zai zama ka shigar da marafi kamar yadda muka yi bayani dan nan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib ba yadda za a yi ka wanke idan marafiki sai ka dan shigo da wannan in ka zo idan kafa ka dan haura shi ka dan dan dai shi ma ya shiga ka tabbata ka wanke kabar shine abin da ake so amma waccan fahimta ta Abu Huraira fahimta shi ce amma magana rajiha manzo Allah yana yan alwala ne yadda aka rawaito mana kuma abin da ake yake daidai shine kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama iya inda ya tsaya kada ka kara akan abin da ya tsaya wannan yana nuna maka daɗin tafiyar sunna da kuma fahimtar addini akan tabarkin magabata kun ga abu huraira alar ra'asi wal aini yana kanmu muna girmama shi muna ganin darajar shi da falalar shi da kimar shi to amma nan malamai suka ce fahimta shi ce da wa nassi amma tun da shi manzan Allah ga iya inda ya to za mu tsaya inda manzan Allah idan shi Allah ya ce mai koyi da shi fahimta abu huraira kuma ba za ta rage shi da komai ba sai dai ta ƙara mai daraja da kima domin kwaɗayin samun lada da cimma abin da manzo Allah ce shi yasa yake haka ba wannan ba da haka duk wanda ya kuskure a tafiyar sunna to ba abin shi akan kuskure ko kuskuren baya sa a wulakanta shi shi yasa a tafiyar sunna ba wanda yake ma'asumi baya zunubi baya laifi sai annaba da manzanni amma duk wanda ka sani zai iya yin daidai zai iya yin ba daidai shi yasa kana karatu sai a kama magana a ce wannan shine mazhabin wane da wane da wane sai kuma a kama a ce wannan mazhabin wane kuma mazhabin wane shine rajihi ba ana nufin duk waɗancan halakakku ba ne a'a ana nufin su ya fahimta su kenan suka tafi a kai to amma ba koyaushe mutum zai ɗaura a yi abin shi ba zai iya yin daidai zai iya yin kuskure da haka anan suka ce magana rajiha shi ne ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya amma wannan magana ta ba manifsa ta kum duk wanda ya sami iko daga cikin ku an yutila gurratahu ya tsawaita hasken goshin shi fal ya fa'al ya aikata wannan magana ce ta Abu Huraira ba ta cikin wannan hadisin da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan hadisi muttabaqun alaihi wal lafzu li muslimin zan kuma maimaita mana hadisan da muka karanta yau حديث فرقه عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu ya kasance yana tsatsife gemun shi fil wudu'i alwala mustahabbi ne tsatsife gemu a cikin alwala ba wajibi bane akhrajahu at-tirmidhi wa sahahu ibn khuzaimah wa ala abdullah ibn zaid qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abdullah dan zaid yace hakika annabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin an ka masa da kaso biyu bisa ɗaya na mudu kaso biyu bisa uku na mudu fa ja'ala yadluku zira'ihi sai dinga cicciuda hannayensa zira'in hannayensa da shi wannan hadisi yana gwada mana mustahabbi ne karanta ruwa wajen yin alwala kuma mustahabbi ne cicciuda gabbai yayin yin alwala akhrajahu ahmad wa sahu min kuzaima wa anhu an karbo da gare shi abdullahi bin zaid annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya akhudhu li uzunayhi hima'an yana ɗiban wa kunnuwansa ruwa ghayra al-ma'i allazi akhadhahu li ra'sihi wanda ya ɗiba na shafakai wannan hadisi muka ce shazu ne riwaya ce da bata inganta ba magana rajiha kunne ana shafarsa ne da sauran ruwan da ka shafi kai wannan hadisi akhrajahu haƙi bai haƙi ya fitar da shi wa huwa inda muslimin yazo a gurin muslim min hazal wajihi. ta wannan fuska din ta wannan sanadi din bi lafzi amma da lafazin wa masaha bi ra'sihi ya shafi kansa bi ma'in da wani ruwa ghairi fadli yadaihi ba ruwan da ya saura a hannunsa ba da haka wanda yake gwada yayin shafa kai ana so ka sabunta ruwa a hannunka in zaka shafi kanka abin da ya rage ka shafi ka da shi wa huwa al mahfuz shine ruwa da take daidai وعن أبي hurairata an أدق أبي هريرة قال سمعت رسول sami'tu صلى sallallahu alaihi wasallam na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu yana cewa inna ummati haƙiƙa al'ummata ya tuna yau malkiyama za su zo ranar tashin alkiyama gurran suna masu farin goshi muhajjali na masu farin ƙafafu min asari wudu'i saboda gurabin alwala saboda alamun alwala famanista za a minkum wannan magana abu huraira ce abu huraira ce duk wanda ya samu dama daga cikin ku an yutila ghurratahu ya tsawaita tsawon hasken shi na kaba da hannu fal ya fa'al ya aikata wannan muka ce magana Abu Huraira ci hadisin yana na mana falalayyin alwala muttabaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito wal lafzu li muslimin amma wannan lafazin da malai ya ka lafazin Imam Muslim ne abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam